ci gaba da karatunmu na riyadu salihin wallafa al'imam zakariya sharafuddin ya haya annawawi a nan masallacin juma'a da ke unguwar gobe ne a yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da shida ko muna cikin babu karamatul audiyai babin da ke bayanin karamar waliyai za mu tashi wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهم وناديس أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدلش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu ya ce laqad kana fi ma qablakum min al-umam nas lalle an samu wasu mutane daga cikin al'ummatan da suka zo kafin ku muhaddathun wadanda ake musu ilhama kafin abu ya faru ake gaya musu ake musu ilhama a ransu sai su ji abu kaza zai faru kuma sai abun ya faru ko da ya kamata a yi kaza kuma sai ga kazan yayi fa in yaku fi ummati yace idan akwai a cikin al'umma ta ahadun wani daga jinsu fa inna umar ko umar sai kan abu ya faro Allah ya maka ilhaman zai faru kuma zai ya faru ko kuma Allah ya maka ilhaman kaza ya kamata yi ba kaza ba kuma sai ta tabbata kaza ne to wannan karama ce iri ta shi dai na umar in yayi sai ka gama ayon alkur'ani sun sauka sun goyi bayan lokacin da aka kama wayan da aka kashe a yakin badar ai aka kama wayan da aka ribato a yakin badar manzon ya yayi shawara wa ya kamata me ya kamata a yi su fanshi kansu ne ko a kashe su ko a sake su kawai sai sai na ya ce shi abin da yake gani A su shigar su kawai kowa ya kawo kuɗi wannan kudin sai a sai makamai da su a sa amma sai na mara ya ce shi abin da yake gani a kakkashe su gaba a kawai sai kuma Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani yana goyon bayan ra'ayi kuma ce bai kamata ku kamo maribata wanda riba ribato a yaƙi ku kyale su ba ku sake su ba su karɓi fansa ba za kamata ku kankashe su ne har sai kun yi ƙarfi kafin ku yi wani so da ka yanzu a farko-farko bai kamata a yi haka ba daga gaba kuma shari'a ta ba da dama ana iya haka ana iya sake su ma ba tare da aka bi komai ba wata ran sai na umar ya ce wa manzala ta sallama ya kudu alaikal bar fadi lau amartani sa'aka an yi mutane suke shiga gidanka fakila wasu mutane ba na gari ba ya kamata ka umarci matan su sa hijabi su yi hijabi ya zama duk wanda zai magana da su sai dai ta bayan hijabi ba tare da shiga gidan shi ke nan Allah ta la saukar da wa'iza hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i idan za ku tambayi matan manzanar ta suwa wani abu to ku tambaye su ta bayan hijabi ta bayan danga ko ta bayan katanga so da aka ba kowa da kowa ne zai shiga ba sai wanda aka ba shi izini wannan wannan shi ma ilhama ne yace da kayi kaza sai Allah ya saukar da alqur'ani haka ne yace da kasa min maqami ibrahim musalla ya rasulullahi da zaka riki maqamu ibrahim wurin sallah idan kai tawafi ka gama mai maimakon raka'a da ake a ko ina masallaci da a yi su mana a bayan makamun ibrahim wannan dan wuri kamar dan daki wanda yake fetin kofar kawa inda annabi ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina dakin kawa duk da cewa da a can kusa da dakin kaman yake daga baya aka dawo da shi ba da sai ku Allah ta la saukar da wancan fizo min maqami ibrahim musalla ku riki maqamin ibrahim wurin sallah to da ka sai ake sallah a bayan maqamin ibrahim sannan haka nan lokacin da ba haramta giya ba bayan an sassauta haramcinta sabai sun tambaya shin giya kan halal ne ko haram lokacin an dawo madina kenan bangiji ta ala saukar da yas'alunaka anil khamri wal maisir ma fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayan ka dangane da giya da caca ka ce giya da caca suna da matsala suna da cutarwa a cikin mutane kuma suna da amfani amma cutarwarsu ya fi amfani su yau to na ɗan sassauta mutane lokacin larawa sun saba da shan giya don haka ce abu bai da cutarwarsa ya fi amfaninsa daga ma manya-manyan sabai suka bari ba haramta ba amma dai da aka bari da ne so sai aka yi doka kuma idan za ka yi sallah kar ka sha giya kana mai mai ya ladina amanu la farbu salata wa antum sukara hatta alamu ma taqulun ya kwanda kai imani kar ku kusanci sallah kuna masu mai to sai zama in zaka sha sai da safe kafin azhar ka ko bayan isha kafin asuba ka to wannan duk an sassauta wasu sai suka ƙara nisan giyan amma duk da haka dai ba a haramta ba in ka ga mutum yana shan giya ba za ka ce don me yasa ba ba za ka ga sa ba ma tunda ba a haramta ba amma suka ce kai abin da cutarwarsa ya fi amfani da yawa ni ba ba da shi sai suka daina wata ran wani daga cikin sabai sai kira mutane cin abinci gidansa kamar a ce walima to za ka zo sai ya kawo hadda giya ba ne abin ne lokacin kamar ka kawo mutane jus ne bayan ka kawo musu abinci to za ka suka sha giya suka kama maye kenan sai suka kama zagin juna tunda kowa ba a cin hayyacinsa suna yin waka suna zambo suna zagin to a nan ne sai na umar ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ka bayyana mana dangane da sha'anin giya bayani mai warkarwa in haramun ne ka mu dena in haramun ne mu dena iga nan sai Allah ya saukar da ya ladina amanu innama al-khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوحي بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون sallah ta da wannan ayan da suke cewa ko wanda kuka imani ku sani giya da caca da kyauro dukkaninsu ayyuka ne irin na shaitan in kazanta ne na jasa ne kuma shaitan yana son ya sa gaba da kiyayya tsakanin ku ne a sha'anin giya da da caca saboda aka ku hannu sai suka ce in ta haina in ta haina mun hannu mun hannu to wannan addu'ar da sai na umar ya yi shi ya sa aka saukar da wato ainihin aya da ta haramta shan giya Allah masa ilhama cewa giyan nan ba alkhairi ba gara haramta ta sai aka haramta to wannan shi wannan yana daga cikin ilhamomin sai na umar amma suna da yawa saboda haka to a cikin mutane ana samun irin wannan suna samun hangen nesa ya zo a hadisi duk da isnadinsa bai inganta ba ittaqi al mu'min fa innahu yanzuru bi nurina haji tsoron hangen nesa mumini don yana kallo ne da mazubin Allah saboda ka mumini in ya hango abu don ba sa ba abun kwantai kaga haka zai kasance in yi hasashen abu sai kaga ya to su ne muhaddasun ne musamman waliyai kaga wannan wata karama ce duk abin da ka hango kuma abin sai zo ya faru rawahul bukhari yace imam bukhari wa toshi wa rawahu muslim min riwayati aisha muslim ma rawaito daga riwayan aisha ba daga riwayan abu hurairah ba wa fi riwayatihi ma atin riwayan su duka qala ibn wahab ibn wahab yace muhaddathuna ay mulham abun da ke nufi muhaddathuna mulhamuna wa illa wa ilhama Allah yana musu ilhama wani za ka ga sun yi ta tattaunawa wata matsala sun kasa samun mafita ana ganin duk mafitan ta kulle ana zuwa wurin wani kawai sai ba da mafita Allah masa ilhama in an yi kaza kawai shi ke maganin ta tsari hadisi na gaba wa an jabir ibn samura radiyallahu anhu ma kana shaka al-kufati sa'adan yani ibn abi waqqas radiyallahu anhu ila Umar ibn al-Khattab fa qala ya Aba Ishaq inna ha'ula yasumuna annaka la tusinu tusalli fa qala amma ana fa wallahi inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la akhrimu anha usalli salata al-isha'i fa arqudu fil ulayni wa ukhiffu fil ukhrayn qala dhalika dhannu bika ya Aba Ishaq wa arsala ma'ahu rajulan aw rajulan aw rijalan ila al-kufah yas'alu anhu ala al-kufah فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويسمون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منه يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يأجل بالقبية قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فعدل عمره وعدل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ خبير مفتون أصابني دعوة سعد قال عبد قال عبد الملك بن عمير الرابي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قص قطع حاجباه على عينيه من الكبار وإنه ليتعرب للجواري في الطرق فيكملهم متفق عليه وانا حديث البخاري لمسلم daga Jabir bin Samura radiyallahu anhuma Allah ya tada su kale yace shaka ahlul kufati sa'adan mutanen kufa sun koka lamarin sa'ad bin abi waqas wannan zamanin na Umar ne ya nada shi gwamnan kufa sa'ad bin abi waqas mun sani daga cikin wanda aka albishir da aljanna sai suka zo suna ta koka mulkin sa suna ta koka mulkin shi sa ce ya'ani ibnu abi waqas radiyallahu anhu sadu dan abi waqas ake nufi suka zo suna ta kokawa ila umar ibn al-khattab idza ga umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ne shi lokaci shine amirul mu'minin ranka sai shine shugaban kasa ya tura ya nada sa'ad ya zama gwamna kufa a kasar iran cikin nan sai suka zo suna cewa tsoho ba sa jin daɗi baya adalci baya kaza baya wanzu ba haka wani saboda inda za ka yi mulki komin adalci ka sai ka samu wanda ya soke sai ka samu wanda ya aiban da mulkinka babu wanda zai mulki ya gama a ce babu matsala sau da aka yi tsoro suna ta faɗan maganganu daban-daban a kan fa'azadahu sai sai na umar ya cire shi saboda an ana yawaita kokawa a lamarinsa da aka sai cire shi wasu amala alaihin ammaran Sai ya shugabantar da ammar bin yasir a kansu mana ya zama shi ne gwamnan kufa fashakau suka koka dangane da lamarin sa'ad bin abi waqas hatta zakaru annahu la yusinu yusalli har suka ambata ma wai ko sallah ma bai iya ba shi ma'ana la yusinu yusalli ba ya kyauta ta yi sallah ma'ana bai iya sallah sahabin manzo Allah ta sallah wanda aka bar albishir da aljanna saboda imaninsa da ibadarsa kuma su zo su ta bai ma iya sallama wai don su gamsar da sai na umar suka ce abin nan fa'arta na ilaihi sai ya aika maka, ya ce sa'ad ya zo faƙala sai ce ya aba isa inna ha'ula ya nuna annaka la tusinu su salli wayannan mutanen ba suna cewa baka iya sallah ba faƙala sai ce amma ana amma ni wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yi musu sallah irin ta manzon Allah ne sa alaihi wasallam za su ce sallu kamar muni? usalli yace to ni irin sallan da manza su ake ita nake musu to ta ya za a ce ban yi sallah la akhrimu anha bana tauyewa dangane da sallan manza su bana rigewa usalli salatul isha nakan yi sallan isha fa arqudu sai dan tsawaita fil ulayni raka'a biyu na farko kuma haka manzo su wani fa arqudu nan ba ne bacci ba yana zuwa da ma'anan bacci ta sabon aika wa hum ruqud masu bacci nan tsawaitawa sai dan tsawaita wa ukhiffu fil ukhrayn sai in sauƙaƙa a na ƙarshen kuma kaga fatiya kawai zai yace kala sai ce zalika zannu bika ya aba isa ai wannan shine zaton da nake maka ya baban ita inji sai na mallaka ya sa dama ni na san irin sallan manzo Allah sama za ka musu wa arsala ma'ahu rajulan ya aika wani mutum tare da shi aure rijalan ko su mutane ila al-kufati zuwa ga kufa yasalu anhu ala al-kufa yana tambaya mutanen kufa ya maganan shugabancin me yake yi ana ana kama ana koka mana dangane da shugabancinsa wato kaman a sa su mutane su je su yi bincike abinda mutanen nan suke faɗa haka ne don sa hakan bai kamata ya zama kawai falam ya dama masjidan yace bai bar wani masallaci ba illa sa'ala an sai ya tambaya dan gani da sa'ali ya ya in yaje masallaci ya samu jama'a ya shugabancin sa'ad bin abi waqas ya shugabancin sa yake wa yusnuna ma'rufan sai su dinga yabon alheri a wannan mutumin kirki ne bawan Allah ne kaza to dan aljanna ne fa tun a duniya an ce dan aljanna ne hatta dakala masjida li bani abd har ya shiga wani masallaci na banu abd fa qama rajulun minhu aka tambaya ya labarin sa'ad bin abi waqqas ya shugabancin sa sai wani mutum sai tashi yuqalu lahu usama ibn qatada ana ce masa usama dan qatada sunansa kenan yukanna aba sa'ada ana masa alkunya da aba sa'ada faqal bi amma iz nashattana amma tun da dai ka haɗa mu da Allah ka mana magiya za mu gaya maka gaskiya fa inna sa'adan hakika sa'ad bin abi waqas kana la yasiru bis Ba ya tafiya da mayaka in za a ji yaki tura yake shi baya zuwa kuma ba haka wani ba ya zauna a gida a tafiya ki, duk gwagwarmayar da ake shi na gida wala ya kasimu bisawiya ba ya riba dukiyar baitul mali daidai wa daidai wato yana fifita wasu akan wasu ko ba ya riba ganima daidai wa daidai yana ainihin fifita wasu akan wasu wala ya ajilu fil ba ya hukunci da adalci ya adalci don yin hukunci zalunci yake kada sa'adu sai sa'adu ya ce amma wallahi ku saurara ku ji na rantse da Allah da adaku wannan bitarari wallahi sai na masa addu'o'i guda uku nan addu'o'i sun da min sharri ne ko sai na addu'a guda uku ita lama in kana abduka hadha kadiban yace Allah in wannan ba naka ƙarya yake yi abin da ya faɗa ba na yi yace ina ya ce ni azzalumi ne ba na zuwa yaƙi ba na adalci ya ce in abin da ya faɗan nan karya yake yi kamar ya an ya tashi ya magana ne don ya ya nuna mutane shi ma ya isa wasu atam don aji ba don Allah ya wannan magana ba fa'adil umurahu ka tsawaita rayuwarsa kar ka ɗaurinsa da wuri ya Allah wato ita rayuwa har ya isa isbiya ba da amfani sannan wa adil faqrahu ka tsawaita talaucinsa ka tsora masa talauci mai tsanani ga shekaru wa arifu lil fitan ka bijiro da shi ka fitin kinu na zamani ko ina ne ga fada a cikin biki sa'abin abi wa qadi masa wannan mumuna addu'a wa kana da zalika sai shi wannan mutumin ya kasance bayan su ila in an tambaye shi ya rayuwarsa ta zama ka duk abun ya faru da shi Allah ya tsawaita rayuwarsa ya tsawaita talaucinsa sannan kuma ga fitincinu to idan an zo an tambaye shi yaya sai ce shekul kabirun maftun shekul tsoho ne kabirun mai yawan shekaru maftunan abun fitinarwa wanda Allah ya jarrabe shi asabanni da'awatu sa'adi sai ce addu’ar sa'ad ne ta sami ni sa'ad bin abi waqqas kada abdul malik bin umair ar-rawi azman dan umair ar-rawi wanda ya rawaito hadisin an jabir bin sunan daga jabi sun rafi ce fa ana ra'aytu ni na ga wannan dattijo ba'du bayan wannan addu'an qasta qada babu ala aini min al-qibla hajibahu wannan fatan ido na saman sun zubo a kan idanuwansa min al-kibari saboda tsufa ya zama wannan fatan ta gangaro har ta rufe idonsa saboda tsufa kawai sannan wa innahu la ta'arrabu da jawari na gan shi yana bijirowa kuyangi kamar ka ce yan mata fi a kan hanya ya zami zuhun ne yana zunguran duk inda ya gama mace sai dinga zunguran ta ka duba tsoho da har idonsa ya rufe amma kuma yana zunguran mata din da ya ga yarinya sai da zai nemi sai lalata da ita to kaga babu maganar mutunci kan fata-fata a tare da shi ne ya jawo masa ya yi karya wa waliyin Allah sannan shi kuma sa'adu yana da karaman addu'a mujabud da'awati don anan karama ce ta karban addu'a yana yin addu'an Allah ya karba masa kuma akwai irin wannan mutane wanda in sun yi addu'a kawai shikenan sai Allah ya karbi ya karbi addu'a to shi yasa zaka je ka cuci wannan ka cuci wannan ka cuci wannan baka sani a sai wani yana nan ya maka mummunar addu'a kuma addu'a sai ta kama ka ƙarshen ka ya zo bai yi kyau ba ƙarshen ka yazo bai yi kyau a wani bawan Allah ina nan a wani gari a nan arewa da ya yi wadata ya yi kuɗi mutum ne irin mai kashe kuɗin nan rigunansa masu tsada duk wani riga mai tsada da ake sa a Najeriya ita yake sa ruwa baya shan ruwan famfo tun a wancan shekarun baya, lokacin ma babu fiye wata ba kirkiri yin fiye wata da kananan kananan botulina sai siyon wata Komi da ka sani nasa na wadata ne yana yawo duk inda ya gada to sai yanzu wata masifa ta same shi ‘ya'yansa komi dama dukiyansa ‘ya'yansa ne suke wasa ƙadarorinsa ya sai da su sun kare. ‘ya'yansa sun guje shi sun guje shi babu ruwansu da shi matarsa ta guje shi ta ce dama ya sake ta babu wata ba ta ba ya iya tafiya baya iya tashi a inda yake ne yake fitari yake ba haya sai wani yaro aka kawo shi ne zai dinga share ba hayan lokaci ko bayan kwana biyu ne ko uku ana biya to ya aka yi wannan rayuwarsa ta zama haka to ne ta min ai wannan irin je ka za ka gani nan ne na mutane yana cutan mutane ne yana cutan su in aka yi aka yi ya biya ya sai sai ya fi ya abin kai ka ɗau duk matakin da ka ga dama ko baka isa ka ɗau mataki a kansa sai sai su ce masa za ka gani kaje za ka gani irin da ya kaman Allah ya isa shi ne ya dawo da shi kuma yanzu shekaru yana haka ni ina ganin sa yanzu a ido na shekaru to shi yasa ka guji taɓa bayin Allah don wani baka sani ba in ya maka mummuna addu'a sai ta bi ka take ka cuci wannan ka cuci wannan baka sani ba rubba a ash'asa agabara madfu'un bil abwabi law aqsama ala llahi la Kare ni mutum kana ganin ba komai ne. idan yi addu'a ya yace Allah ya jarrabe ka da kaza sai Allah ya jarrabe ka kuma shi Allah ba ya kawo mutum taki inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akazahu lam yumli Allah ya yakan saurara azzalimi da zai kama shi da in rade rike shi ba zai kubuce ba. ya sa masu mulki su ji tsoron Allah suna ganin Allah ba su wata dama wanda za ka iya zalunta mutum bai zai iya ɗaukan mataki a kanka to wani ya ja maka Allah ya ita za ta kama ka kuma ƙarshen ka bai zai kyau ba in ka fi ƙarfinsa ba ka fi ƙarfin Allah ba wa ma min yadin illa yadullahi kofa wala zalimun illa bai mizan duk ƙarfinka ba ka kai ƙarfin Allah ba sai Allah zai jarrabe ka da wasu al'adu ko da wani marashin lafiya ko da wasu abubuwa na fitina na rayuwa addu'an wani ne daga cikin bayin Allah da ka cuta ko baka san ma waye bane bare ka je ka baki hakuri ko dai sake maka wata addu'a ka dawo fiti Ba so Allah baya kale wannan sannan wannan bawan Allah sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin al'ashara al-mubashsharu da bijan mutum goma da Allah ya masu albishir da aljanna sa'ad bin abi waqas yana cikin su amma da ya zama gwamna sanda wasu suka soke shi yana iya kokarin sa amma suka ji suka ce ai bai iya sallawa baya adalci ne zo biyan ganima baya yin daidai suka ta danganta shi da zalunci to wannan shi ne sai ke nuna komin adalcin ka komin iyayen ka sai an samu wayanda suka soke ka wani da gangan ne kawai sada ne haushin ka ma yake ba wai baka iya a'a kawai shi zai gama da kai wani kuma kujeran ta kai ke nema duk hanyar da zai biya lalata ka sai ya lalata so babu mai kubuta daga daga maganganun mutane ya sa sai na umar ya samu irin wannan al'umma mazan suma shine wanda zamani sai fara yin tsawo a mulki kuma adalcin sai bayyana sai na abubakar adali ne amma shekara biyu da rabi kawai yayi lokacin ba wadata amma sai na shekara goma amma duk da haka wani zai so ya ce sai na umar ba adali ba wani ya zai samu alhau bin his ana ce masa oyenatu bin hisi ya ce wa kwaro na ga kana da matsayi a wajen amirul mu'minin sai na don shi mahaddaci alqur'ani shi kuma fadawan sa mahaddacin qur'ani da tsofaffi da samari sai ya ce kaɗan min hanya in je in gaida amirul na yi masa hanya amma yana zuwa mai fara masa yana shiga ya ce hiya yabn al-khattab kamar da hankalin shi haka dan khattab bai ce masa ma ya amirul mu'minin kamar da hankalin ya ce wallahi la ta'dilu bainana ولا تقسم بيننا bil adl wala tu ina jaza yace wallahi baka adalta tsakanin mu baka ba mu dukiyar baitul mali yanzu sai na Umar azzalimi ne sai na Umar ya taso zai buge shi sai alhurun din sai ya jawo masa aya dama amfani su yace karka yaka Allah ta yana cewa manzo ana cewa manzo da sama kuzil afwa wa amal bil urfi wa anil yace Allah manzo Allah ya cewa manzo sama ka dinga yin afwa kai umarni da kyakkyawan aiki ka kawo da kai ga barin wawaye sai ce fa hada min jahil wannan yana da cikin wawaye shi gaskiya ma sai dakata yace fa wallahi ma ha umar wa kana waqafan inda kitabillah sai na umar bai ketare wannan ayan ba shi duk inda alqur'ani ya tsaye da shi ne yake tsayewa to shi kansa maza ma wani ya zo ya ce wallahi baka adalci a tsakanin ya ga masa baka adalci baka ba mu abin da ya dace sai na mara yace ya rasu ka bar ni in buge wuyansa kashe shi kenan mazafa ta ka jale shi yarhamullahu akhi musa faqad uziya bi akthar min hadha fa sabara ita Allah ji kan dan wana annabi musa na tuna annabi musa an cutar da shi da abun da yake wannan ya hakuri ni ma zan yi hakuri to shi yasa baka ba da za a yi yau a ce kana cikin jama'a a ce ba mai zagin ka ko mai aibanta ka bai yiwa Da dai kai jin ba komai bane a cikin mutane ba a san ka ba ma amma matukar Allah ya maka wata daraja to sai wani ya zage wani kuma so yake walakanta kama shi sa ke ne ya samu wata gaba ya walakanta to shi yasa zagin mutane ba shine ma'auni na cewa mutum ba mutumin kirki wani don wani yana iya maka sharri kawai aikinka da mutanen kirki ya suka dauke ka ya suka dauke ka yadda mutanen kirki suka dauke ka shine kai amma mutane makaryata wani wanda zai maka sharri zai maka zuwa yana ba so ne ma'auni ba yanzu ba hadisi ya tabbata ba a cikin bukhari da musulmi cewa manzo Allah ta sama ce idan Allah yana son mutum yana son wani bawansa zai faɗa mala'ika jibrilu a sama wani ina son sa ka so shi sai shuka mala'ika biyu sai shela a sama yace Allah yana son wani ku so shi sai su so shi sannan fa yufa ulahu da qabuli fil ard sai a sanya masa karbuwa bayan kasa to amma yau akwai wani mutum a duniyar nan wanda wasu ba su zage shi ma to sai mutanen kirki ne za su so shi masu adalci amma ba yadda za a yi sako guda sai sa ne ce wallahi law sahaba al-insanu jibrila la budda lin-nasi min qilin wa min qala قد قيل في الله أقوال منوعة تدرى إذا رتل القرآن ترتيلا قالوا بأن له ابنا وصاحبة حزبا وزورا وبهتانا وتقديرا هذه مقالتهم في الله خالقنا فكيف بالناس الماكيد ماكيد yace wallahi da mutum zai zama mala'ika din shi ne abokin sa ka san mala'ika shi wanda baya saba wa Allah kwata kwata shi inda zai kokari ma ga yayi sabon bai to da Allah ya halitta shi shi ba mai saba masa to da za a ce ma halin kuɗi da mala'ika jibril yace dole sai mutane sun faɗi magana shi kansa mala'ika jibril yahudawa sun ce za ka adubuna suka ce mala'ika jibril maki yin ne ba ma son sa ba ta son sa shi makiyin daga sharri ne shi ce to da halin ka zai zama irin da jibril dole sai wani ya faɗi magana a kanka dole wani sai ya zage ka dole wani zai so ya walakanta ka wani sai ya zubar maka da mutunci a wani wuri sai ya ce kai mutumin banza ne ko mutanen kirkin duniya suna son sa suna son sa suna son ka amma dole shi sai ka samu wani wanda shi kuma makiyin ka ne kuma akan banza so sai ce ubangiji ta alama an faffada masa maganganu baƙaƙin maganganu an ce Allah yana da abokin tarayya wannan mummunan abu ne Allah shi kaɗai ya samu wasu da bai zai iya shi kaɗai ba da wani yayi wani ne ya taimake shi ko wanda ya taimake shi shi halittar nan duka kaca a bauta masa shi kaje suka ce bai cancanta ba ga wani abu da za ka gina da tabo ko shi ma ya cancanci a bauta masa kamar yadda Allah ya cancanci a sauka bauta masa sai dai ka haɗa bautan Allah da bautan gunki ko wani mutum daban kaga wannan zagin Allah ne sun ce Allah yana da da wannan zagi ne Allah mai zai da da sun ce Allah yana da mata Allah mai zai da mata ta'ala lahu an zalika uluwan kabir Allah ya ɗaukaka gabar wannan ɗaukaka mai kyau duk bayan nan halittansa ne sun faɗi wannan don ƙarya da munafurci da ɓata sai ce to yaya kai don an faɗi wani abu a kanka sai ne dole za a faɗa dole ka jira ma wannan kan ma in ba a faɗa ma to kai ba kowa ba ne a cikin al'umma amma kar ya daga maka hankali kar ya dame ka taki ne mihanul fata yukhbirina an fabdil fata annaru mukhbiratun bi fadli an bayan wani lokacin da ake zagin sa ne darajar sa take bayyana sai da ai wannan ba gaskiya bane wani ai shine wani wani wani wani wani sai ka Allah daga darajar da wani bai san shi ba ma kafin a fara fara zagi to amma fa a zage ka akan ƙarya ba akan gaskiya ba idan abin da kake tabbas haka ne sai mutane suka zo suna bata suna fada suna aibanta ka don saboda kana da aibi to wannan har a lahira wannan shaidan za su yi amfani ko bayan ka mutu an fada Allah zai ce an tun shahada wallahi fil shaidun Allah bayan ƙasa to da aka ka gyara halayenka da imaninka. ka me zaki in yayi ba a kan gaskiya ba ba abun da zai cutar da kai. zai cutar da kai komai ba saboda haka wannan bawan Allah an masa albishir da aljanna amma kuma duk da haka an masa sharri to amma dai karamarsa ba ta bayyana ba ai wani sai an maka sharri yake bayyana darajar sa ba shi yayi addu'a addu'a ta kama ta kama wancan to ba za ka kubuta daga sharrin mutane ba man bi yarju minan nasi saliman fal mar'u nublan an tu'allama ba wanda za a ce ya kubuta daga aibanta mutane sai dai kawai ya zama kai mai gaskiya ne in wani ya faɗa ma ya zama ƙarya yi amma kar ka zama ba mai gaskiya ba in abin da ya faɗa daidai ne to kaga wannan matsala ne a wurin ka sai kai kokari ka gyara hadisi na gaba wa urwa tabni zubairi أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوبقه إلى سبع أرضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فعام بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت متفق عليه وانا حديث حديث قروة بن الزبير يتي أن سعيد بن زيد hakika sa'idu bin zaid shi ma yana daga cikin wa'inda aka yi albishir da aljanna sa'idu bin zaid bin amr bin nufay radiyallahu anhu Allah da shi khasamat ko arwa bint aus akwai wata mata na ce masa arwa yar aus tayi tayi tayi shari'a da shi sai ma nan tayi husuma da shi ila marwan bin haka idan ga marwan bin haka lokacin shine khalifa wadda a sai tayi da'awan annahu akhadha shay'an min ardi wa ya dauki wani abu na na filinta ma'ana ya ci mata fili ya ci mata kamar filin gida ne sai ya shiga ya ci mata iyaka mutumin da aka masa albishir da aljanna shi ne zai zalunci wani ya ci iyakansa ta haka ta faɗa sai da aka gaya masa faƙada sa'idun an kai ƙaransa ne ba ya zo ya amsa an kai ƙaransa ya ci filin wani sai sa'idu sai ya ce ana kuntu akhudhu min arziha shay'an ni ne zan ci wani abu daga kasanta daga filinta ni ne zan zalunce ta in ci filinta in ɗauki wani abu na filinta ba da sami sami'tu min rasu da alaihi wasallam bayan abun da na ji daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisi kala sai marwan ya ce masa ma za sami'ta min rasu da alaihi wasallam to me kaji daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wanda zai hana kai haka ne kala sai ce sami to rasulullahi sama ya kulu na ji manzo Allah ta sama yana cewa man akhara shibran min al-ardi zulman duk wanda ya dauki gonar wani ko filin wani shibran take tsaye zulman don zalunci ya ci iyakan wani take daya ko ya kwace wani don zalunci ko da take tsaye ne ma'anarsa shine take tsaye to wiqahu za a yi masa sakandami da shi za a rataya masa a wuyansa wannan kasan da ko filin da ya cinye idan sabi a rabina zuwa ga kasai bakwai wato ko take ɗaya ne kashi, za a tona shi har zuwa kasai bakwai a rataya maka a shi a wuyan karana ziyama ballanta na in gona guda ne dukkaninta za a tono in fili guda ne filoti guda ko makamancin wani wannan maka misali ne kaga shi idan ka za ka ga ba matsala bane to shi ma zai zai maka bala'i to idan da ka cinye ka kwace wani filin sama eh, kamar yanzu yadda ake yi mutum da filin sa wani sai je takardu na goge sai je sai to ranar kiyama za a tono daga kasan bakwai a maka sakandani a rataya maka a wuyanka kana yawo a farfajiyar kiyama a azabtar da kai da ko gonan wani ko filin wani ko gidan wani sannan wannan hadisi yana kasai su ma guda bakwai ne don akwai sabanin malami qur'ani ya bayyana a fili cewa sammai guda bakwai ne to amma ƙasa bai fito a fili cewa guda bakwai ba sai dai an ce wa min al hunna kamar su ita ma kasa kamar sammai aka halice su to sai wasu ce to in muka duba yadda aka yi yanka duniya za a iya samun sun kai bakwai in ka ce wa rubba europe kenan ka cire asiya ka cire afirka ka cire can wajen su abun nan a wajen su rasha ka tafi australia ka riba Amurka guda biyu sai ta baka kasashe guda bakwai wanda kogi ne ya yi yin kasu sosai suka ce wannan kawa na kogi ne sai a ce afirka kaza daya asiya kafa daya kasa daya europe kasa daya australia kasa amerika ta kudu ƙasa amerika ta arewa ƙasa can wajen surashi shi ma ƙasa wasu ka ce haka ne to amma wannan hadisin ya bayyana ba haka ba tunda an ce idan ka zalunci mutum take daya za a rataya maka shi daga har zuwa karsai guda bakwai to kaga ai karsai bakwai din shine mallakan ka in kasa akai shine mallaka shine abin da ka ɗauka, amma an tafi kuma gaba ai kaga an tafi abin da baka ɗauka ba to za ka kasai guda bakwai sannan wani hadisin shi yake nuna in ka mallaki fili to ka mallaki can kasan ma gaba ɗaya kuma aka nan saman ma ka mallaka kana iya tone filinka kai gida a ƙasa ba za a ce iya sama ka sai abin da ƙasa in kai gida a ƙasa kuma kana iya sayarwa wani inda wannan filin kuma ka yi takin ka yi komai yi ka zuwa kai kofa ka shiga ƙasa wani kuma sai ka sayar masa ya gini a sama sannan idan kai gidan sama kuma ai kai ginin ka kuma kana iya sayowa wani sama duk mallakan ka ne shi ko sai zai gida sai dakin kai kai dakin shi kuma zai tsora shi ma wancan din kana iya sai da can saman ma naka ne misali ka ce yanzu daga inda ne gidana na yi dakin yin sama mita hamsin dan sayar maka kai kuma wani daga mita hamsin zuwa mita ɗari na sayar maka duk sai ka sayar sai wanda ya fara yin gidan sai ya gama wanda ya zo ya dora ya gidan ko hawa nawa ne ko mita goma goma ko ashirin ashirin tun mallakin ka amma in ka sayar wa wani kasan a matsayin ka sayar masa duka ne in baka yi wannan baka ware ba amma yana iya sayar masa iya nan inda zai gini daga ƙasan nan zuwa mita ashirin saboda haka yin sama ba naka ba ne na siya in yi dakin ɗinsa da sharri zai dakin shi kenan sai ka kai da can sama ko kai gidanka a sama ko ka sayar masa iya nan banda karkashin ƙasa karkashin ƙasan kuma kai za ka tona kai gida shi kuma sai ka a sama amma in ka sayar masa baka yi wannan bayanin ba to duka ka sayar masa da ƙasan da saman gaba ɗaya wannan hadisi shine dalili yanzu wanda ya zo ya ci iyakanka ya ɗauki ainihin ka a ce kafa ɗari filinka ko gonanka ba iya saman yake amfani da shi ba ba sai ya saka maka har can ƙasa kasan ne ke za ka ce za a tono sai bakwai ɗin sai a rataya maka shi saman kuma tun da sarari ne kaga ba za a tsaftar da kai da shi ba amma dai za Allah zai kama ka da wannan to sai maza sai sai sai bin zaid sai ce ya zan ji wannan hadisi daga wajen maza sama kuma in zo in kwace wani filinsa ko in ci masa iyaka ko gonarsa ko gidansa فقال مروان مروان sai yace masa la as'alu bayyinatan ba'da hada yace to ani daga wannan ma ba zan sake neman wasu shaidu ba yanzu wannan hadisi maza su yi maka shaida inda zai wannan ya tantance a masa abishir da aljanna za a fasa shigar da shi aljanna ne tunda an faɗa to amma yanzu wanda ya satifi din wani ba sai Allah ya zartar da shi lahira ba sai ka ce ce to ai wannan hadisin da ka faɗa ya maka shaida ba na buƙatar masu shaidu ba faƙalar sa'idun duk da aka sa'idu sai ya ce sa'idu bin zai ce ta duk da aka zan addu'a ka san mutum mai mutunci a zo a masa sharri wanda zai taɓa masa mutuncinsa to sai kaga hankalinsa ya tashi ba zai iya haƙuri ba sai ya mata mummunan addu'a sai za ga wani mutum ana tabbashi haƙuri ya ji ba zai iya saboda wanda yake da mutunci shine ya san taɓa mutunci wani abu ne shine abin da sa ga biyo ƙara ya kasa haƙuri wannan addu'a amma da dama ba mai mutunci bane don ka zo kai ta masa ashar kai masa wani shabewa shi bai damu ba saboda man yakun yadkhulu hawanu alayhi ma li jurhin limaytin ilam dole ya wadakanta kansa wadakanci ba matsala ne a wurin sam. za ka wani yanzu shi dadi yake ji da abokinsa abokinsa ya zo yana ta kututtuma masa bakakin ashar ya zagi uwarsa da ubansa amma su tafa su yi dariya yanzu idan limamin anguwar ne na juma'a aka masa haka sai ya kwana bai bacci ba mutum mai mutunci aka kamar wannan cikin a cikin jama'a sai kwana bai mace ba saboda shiga damuwa a ci masa mutunci kaga mai mutunci shi ya san mutunci to da aka sai ce to shi kenan ta mini sharri amma zan yi addu'a fa qala sai sai ce Allahumma in kana ta ya Allah in ƙarya take yi ni ban ci filin ta ba take na ki fa ani basaraha kamar kantar da ganinta ta zama makaguwa wa qatulha fi ardiha kuma ka kashe ta a wannan kasan a wannan gonan ko filin da take cewa na ci mata din Allah ka kashe ta a cikin wannan filin ajalin ke zama a wannan filin to ka san kuma wani yake shi take Allah zai karbi addu'a sai Allah ya karbi addu'a sai ya ce fama ma talbata mutu ba har ta zahaba basaruha inji Rot bin Zubair ce da idon ta ya tafi sanda ta makance wa bainama hiya tamshi fi ardiha nan tana tafiya wannan filin nata iz waqa fi hufratin sai ta fada cikin wani rami fa mata sai ta mutu hadisin bukhari da muslim yanzu ya tabbata ba ta da gaskiya ba tun da wannan addu'an ya kama zai ce in ƙarya take ba fa addu'an cewa ya Allah ka halaka ta ko kamar in ƙarya take kuma shi ma Sa'ad bin Abi Waqqas haka yake kaga akwai adalci a cikin addu'a ma in ƙarya take yi kaza ba wai ah, Allah ya kine masa yayi kaza kaza ko shi ne masa shikenan kuma a yadda ya faɗan haka ta faru kaga wannan karama ce ta wani yayi sai ka je ka zalunci wani waliyi kai baka sani kuma ba ba gane su ake ba wasu waliyi galibi ma masu cewa su wali ne ba waliyi ba hadiya ce ta ubangiji ta waliyan ne kana mu'amala da su wani ma baka dauke shi komai ba amma wali ne ne maka addu'a sai addu'a ta kama ka wani gwada ake cewa wali wali ne kile zama ba haka ba baka san me yake a koyi ko a sirrance ba wa fi riwayatin a wata riwaya ne muslim ga muslim an muhammad bin bin abdullah bin umar bi ma'anahu da ma'anan wannan hadisin yace wa annahu ra'aha shi ya ganta amiya tana makauniya ta makance kuma taltamisul judra tana ta shashsha tana ta neman garu, ka san mutum ba gani garu yake nema yana daddafawa ya tafi tana ta haka haka ya ganta da idon sa wannan addu'an ta kama ta tana cewa a da'awatu sa'idi sai addu'an sa'idu ne ta same ni addu'an sa'idu ne ta kama ni sa'idu bin zai sahabin manzon ta sallallahu alaihi so akwai bayin Allah wanda in sun yi addu'a kenan, in ka zalunce su suka yi addu'a sai ka ga take addu'an ta kama ko ai ma akwai hadisi ko ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah Allah yana karɓa addu'an wanda aka zalunta kuma ba wali ne. Allah ta zai ce wa izzati wa jalali da an ansurannaka walau ba'da hin na nan da girma na da buwaya sai na taimake ka wallahi sai na taimake ka ko ba yanzu ba shikenan ka je ka gama shirmen ka sai a ƙarshen rayuwanka sai Allah zai jarabe ka kai kana ga kai zalunci kamar ka sha ba ka sha ba jinkiri Allah ya yi maka ya ci sai ce wa annaha marrat ala bi'rin fidda ta zo wuce wani rijiya fiddari a gidan da allaji wanda kasa matufiya wanda ta yi shari'a da sa'idu a jiki wannan gidan da ke cewa an ci mata filin gidan tana nan ta zo wucewa a rijiya fa waka fiya sai ta faɗa rijiya can an ce rami na rijiya duma nan ɗaya so sai ta faɗa rijiyan fa kana tsabraha sai rijiyan ta kasance kabarinta rijiyan ya kasance kabari shi kenan sai aka tura kasa kawai shi kuma dama tsohuwar rijiya ce ke kenan tun da kasa ka tun da shi yasa a can aka ce rami inda rijiya ne mai ruwa sai a yaya sai a ciro ta a ci gaba da amfani da ruwa kawai sai aka mai da kasa kawai shi kenan addu'an sa'idu bin zaid ya kama ta ko za ka ji tsoron addu'an mutane kirki Allah yana kishin mutane kirki kar ka shiga haƙin jama'a kar ka ci mutuncin mutane duk wanda wannan sana'a sane bai zai gama lafiya ba kar ka ruzu Allah baka iko ko mulki ko kuɗi kana daren duk wanda ka zalunta bai isa yayi da kai ba ka fi karfin sa duk wanda yake maza ne akwai ranar kin billahi idan mulki ne wata ran zaka so ga kuɗi ne Allah yana Allah yana iya talauta ka kamar da ya talauta wancan kuma ko akwai kuɗin ma Allah zai iya haramta maka jin daɗin su ko mulkin ya tsora maka wata masifa to so da haka mutum ya dinga kaffa kaffa da lamuran mutane hadisi na gaba an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma qala lamma hadarat Uhud da'ani abi min al-layl fa qala ma urani illa maqtulan fi awwal man yuqtalu min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فقدي والصوت بأخواتك خيرا فابهنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبري ثم لا ثم لن تئم نفسي حتى أترك ما حتى أتركه أتركه ما آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته كيوم وضعته غير أذنه faja'altuhu fi qabrin ala hidatin rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa an jabir daga jabir radiyallahu anhu jabir bin ma Allah ya jaza su da shi da babansa kale lamma habarat uhud yayin da yakin uhud ya zo ay habarat zagawatu uhud kenan in naka ba ka jira ko habara ko habara دعاني abi بابا na kira da minan laili da daddare fa kada sai ce ma urani ni fa na gani na illa maqtulan fi awwal man yuqtalu fa ce abun kashewa a cikin farkon wanda za a kashe min ashabin nabi daga sabon manzo Allah ta sama mana a yakin nan fa ni na gani za a kashe ni zan yi shahada sai shirya wa wato an ce wannan wani mafarki ne kamar yadda alhakin ya kawo mustadrak yayi mafarki wato abin nan a cikin bacci to sai ga wani ya ce masa mubashir bin abdul munzir shi ya yi shahada a yakin bada to sai yake ce masa an ta qadimun alaina yace ka kusa ka zo wajen mu a cikin mafarkin shi kuma ya yi shahada wancan shi nan sai je ba maza sama labarin abin da yake faru abin da ya gani a mafarki sai maza sama ya ce masa hazi shahada ma'anarsa za ka yi shahada za ka tafi tare da shahidi za ka tashe ka tare da shahidi za ka je ka da shahidai to shi tun da yana barkin ya ga kuma ga wani yaƙi nan babba yaƙin tare su ce shi fa ba ganin zai dawo a yaƙin za a kashe shi zai shahara to ya faɗi haka sai ce wa inni la ba a a'azza alayya minka ni ban bar wani mutum mafi girma a wurina fiye da kai ba kai ɗana غير نفس رسول sama ban الله rai وسلم بندر من wato mutum mafi tsada عليه وسلم da في تعالى دون سنة alayya وإن amma fa أما basu suka a kaina فقط بكبيا ka biya wannan bashi shine babban wasicin da zaka yi a yanka maganan basu sukan ka wasu yaran ko miliyon nawa ka bar musu ba su biya maka ana bugawa da su sai a kama tattare tattare a tattare ba ya ba yan uwa ma sai yan uwanka ne ba su da gadon kama ba su yi biya maka bashin ka Yara ƙanana ne to haka ake ta fama to sai kai wasici yace a biya ka a biya min bashin da ke kaina mana sai da kadarori na a biya min bashin da ke kaina wasauti bi akhawatiha khaira ina yi maka wasiti ka kula da 'yan uwanka mata kai musu alkhairi ina maka wasitin alkhairi dangane da 'yan uwanka mata shi ma'anan wannan ma'ana ka kai rike 'yan uwanka mata yanzu idan mutum yana da ya'ya yana da babban da ga yara mata ko hadda addanin sama idan tafiya ta tafiya shine uban ko da a ce akwai da suke yayonsa a mata tun tunda shine namiji to kamar sa wasu ce riki yan uwansa da muhimmanci yan uwansa mata wasu ba sa jin daɗin zama a gidan mazajensu ka kula da su fa asbahana sai muka wayi gari fa kana awwala kasirin sai zama shine farko wanda aka kashe ka duba wani hasashe ma yace shi ba yana gani kawai fa mabarki yayi wani shahidi yana ce masa ka kusa ka zo wurin mu sai manzo Allah ya ce shahada za ka shi kuma sai ce ni na gani ni ne farkon ma wanda za a fara kashewa a wani ko ba a ce masa a wani a wani yaki ba sannan yace shine farko Allah ne masa ilhama kawai sai zama kuma shine farko wanda aka kashe a yaki wa dafantu ma'ahu akhara fi qabri in ji ɗansa jabi ya ce sai na bunne shi tare da wani a kabarin sa. ka sa wurin yaƙi ana bunne mutum biyu mutum uku a wuri ɗaya ya ce sai na haɗa shi tare da wani wanda ya shahada a cikin Tun sun malanta ibn nafsi sai kuma raina bai yi daɗi ba an atruka kuma a harin bashi tare da wani a kabari sai na ji kai ya kamata sa daban kabarin wancan daban haka kawai sai ji a ransa bai ji daɗin haka ba fastakharajtuhu ce sai na fito da shi daga kabarin sa ba da sittati ashurin bayan wata shida da bunne shi yanzu kai ne zaka fara ma bayan ya zama kasa bayan ya diddige to me zaka cire me zaka cire amma yana yi wa babansa kyakkyawan zato da ya ciro shi da ya buɗe kabarin fa'iza kuwa ka yau ma su. sai ga shi kamar ran da na ajiye shi haka yake jikinsa bai canja ba, gairu uzuni sai kun ne kawai gida ya danyi wani dan jaja jaja ko baki baki amma yanda na ajiye shi haka jikinsa yake shi wata shi ne yana cikin ƙasa amma bai canja ba bai canja ba yace fa ja'altu fi qabrin ala hida sai na sanya shi wani kabari shi kadai rawahu al-bukhari ma bukhari rawahu wannan hadisi ga ga wannan ma karaman waje ne ba ga shi yanzu muna ta maimaita kaburbura ba shekara nawa muna maimaita tonon kaburburan manya-manyan birane akwai wanda muka zo muka tona muka same shi inda yake duk inda ka tona ya zama kashi kawai haka za a san zan ja kashin gefe a ajiye sai a zo a tsora abin nan a sa wani a wuri duk kaburburan makabartunmu galibinsu tona wanda aka bunne ne a sake tona a bunne wani a sake tona akwai wanda ka zo ka samu yadda aka bunne shi aka same shi yana da wahala to idan ka samu mutum a haka ya zama karama ke na a gare shi saboda haka sai sai ya abun nan sai ya same shi a yanda yake a yanda ya aje shi kunnensa ne kawai dan canja Ka ni ma ba kuɗin ya rube ba ko kuma ya zama kasa ya dan canja ne amma yanda jikinsa yake in a yanda ya ajiye shi lokacin da aka buɗe shi aka ya samu jikin nan saboda karama ta wani yake to kuma haka ne yanzu annabawa Allah ya haramta annabawa ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa annabawa yadda aka gunne su haka ake samun su ko bayan shekara na shi yasa lokacin da manzalar ta suma yake yi wa sahabbai nasiha yana kwadatar da su akan masa salati yace mafi fitin rana daga cikin ranakun ku ita ce ranar juma'a a cikin juma'a a ranar juma'a aka halitta annabi adam a ranar juma'a aka halitta aka ɗauki ran annabi adam a ranar juma'a za a busa ƙaho a ranar za a yi tashin alfiya sai ce to ku yawaita yi mini salati domin salatin ku ana bijiro ana tallata min shi ma'ana ku yawaita mini salati ranar juma'a in dai kuna salati ne fa za a dinga nuna mini gashi nan kuna mini salati yana kabarin sa ba to sai sabai suka ce ya rasulullah kaifa turabu alayka salatuna wa qad ramimta ya za a dinga nuna maka salati wa bayan ka zama ka kistike ka zama ƙasa kana kabarinka ka zama ƙasa ta ya za a abun nan za a nuna maka salatin sai maza su sai ce inna allaha harrama alal arbi a jasad al'ambiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa ko ne annabi yadda aka ajiye shi a haka yake ƙasa ba za ta ci jikinsa saboda haka ce sa za a to manzala ta sama yace abun nan inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yubaddiluna min ummati sana akwai mala'iku da su yawa ba kasa in kai manzon Allah salati kamar sallama sai su kai maka. wani dan wani jikan wani ya maka salati ka je kabarinsa kuma kamar sa sallama da talatin kuma yana jinka yace ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayhi ruhi illa raddallahu alayhi ruhi hatta arudda alayhi salam duk wanda ya min sallama Allah na mai gare na mai masa da sallama to wannan ban Allah ka saba ta cikin sa ba shi yake nuna cewa mai shi waliyi ne wanda aka shi ma karama ta ta bayyana masa sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an anas radiyallahu anhu anna rajulain min ashabin nabiy sallallahu alaihi sallam. kai sani to bari mu tsaya nan insha Allah sai mun dawo rana ta mu karisa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh